A lokacin da yake zantawa a cikin shirin, barista Zahabi Sani Sami ya nuna rashin jin daɗin sa gami da yadda ake nuna bambanci wajen ɗaukar matakan da suka shafi shari'a a ƙasar nan. Maina ana iya cewa sata yanzu tunda an yanke mai hukunci an kai shi gidan eh, yari. Eh. Sata kuɗin jama'a ya yi, Senata Indome ya yi Belish, da Senata da, da Maina ya gudu gidan yari aka kai Indome. Maina Senata ne. eh, indumi senata hmm. ne a bari be senata ne a bari be ya yi belin wanda ke kawo tanzoma da bala'i a ƙasa amma ba a kama a bari be ba amma maina ya belin barawo hmm. an kama shi an kulle shi kuma duka senatoci ne ya buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya ɗauki matakan da suka dace saboda ba zaman lafiya masu fafutukar kafa ƙasar Biafra suke nema ba. Duk wani ɗan Najeriya sani babu wani mahaluki da ya isa ya je ya ce wai yana so wata ƙabila ta ban Najeriya. Duk wanda ya faɗi haka nan ko waye shi ba dattijo ba ne bai da dattako bai da mutunci saboda waɗanda ke ƙoƙarin raba ƙasar nan ko suke kokarin tarwatsa kasar nan da ke kawo kabilanci ba su kai kashi ɗaya bisa biyar ga inyamurai ba hmm. sannan ba su rike da mukamin gwamnati sannan kuma ba sarakuna ba ne ba shugabannin inyamurai ba ne 'yan ta'adda ne hmm. kuma 'yan wata jam'iyya ne. Daga ƙarshe barista Sahabi Sani Sami ya baiwa gaba ɗaya 'yan Najeriya shawarar cewa su yi tur da duk wasu masu son ɓallewa daga Najeriya. Ƙarshen rahoton kenan umu Salma Ibrahim labarun Libati.